Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barku da kasancewa da mu a wannan rana. Insha Allah bidiyon mu ne zai muku jawabi ne akan yadda za ku yi mining ko za ku fara mining na wani sabon token mai suna BT. Shi wannan token mai suna BT kusan kamar suna da alaka ne da Binance. Sunan shi uh, BNB Bigo. Sunan token ɗin kenan. Kuma babu shi a Play Store a halin yanzu suna da APK version ɗin shi ne. Saboda haka zan ajiye muku link a Telegram zan aje muku link na telegram wanda za ku click akan shi kai ku telegram daga nan kuma sai ku click akan shi wannan link din da za ku je ku register san kun yi register ah, da ya kawo ku wannan page abin da za ku so mai shine nan wannan nan za ku yi wannan start din nan wannan logo din nashi shine inda ake taba domin a soma mine yanzu kun ga a tsaye yake ba in danna za ku ga ya soma sannan kafin nan za ku ga farashin shi a kasuwa a halin yanzu wannan shine farashin shi shi ma yan dala biyu da digo talatin da hudu ko kuma da ɗigo dubu uku da ɗari hudu da arba'in da biyu ne farashin shi a kasuwa it is about 2.3 dollar sannan me nan in kuka lura da balas dina kun ga yana da me 5.081 wani abu ok na da 5.081 wani abu ne balas dina to abun lura shi ne. in ka yi rijista ne za a baka kimanin kwaya biyar za a baka kwaya biyar kyauta idan ka yi rijista amma kuma yin din kafin ka samu kwaya biyar wanda za a baka in ka rijista kyauta ɗin kwaya biyar in ka samu manyan kafin ka samu wannan kwaya biyar ɗin akalla sai ka yi sama da wata hudu baka samu wannan kwaya biyar ɗin ba a domin kuwa kun ga ɗin kun gani a duk awa ɗaya kun gan shi wannan shine red ɗin a duk awa ɗaya ana a bari ku gani kun gani kun ga wajen a duk awa ɗaya ana baka 0.0015 a duk awa ɗaya 0.0015 ake bayarwa to yanzu kafin nan bari mu danna ya sama mayin sai kuma mu je mu buga mu gani nan kawai za mu danna ya kama mayin kamar da kuke gani gashi resume mayin ok har yanzu bai ci gaba ba bari mu ƙara dannawa mai bi akwai matsalar network akwai matsalar network yanzu kafin a soma mayan din bari mu je mu buga wannan lissafin ku gani ok da alama zai soma wannan shine zan ku da farkon tamu muna fata za ku danna mana subscribe sannan kuma idan bidiyon ya burge ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo kafin ya gama refreshin bari mu je mu ga lissafin mu ok bari mu je calculator in gani a duk awa daya ana bada kimanin 0.0015 a awa daya sau sai mu ce so 24 kun ga kwana daya kenan a kwana daya ga abin da za a bayar nan so 24 so wannan 24 din sai mu ce kwana daya ko sau 30 ok lissafin nawa ba haka yake ba nan? a ah, kun ga yes so talatin kun ga me ma da kwaya ɗaya kun ga a wata 1 kenan sai mu ce sau 4 kun gani yanzu a wata 4 mun samu 4 da dugo nawa da dugo talatin kun ga me ko kwaya biyar ɗin da aka bamu a rajista farko da muka yi bai kai ba kun gani bari mu sake lissafin 0.0015 kun gani sau awa 24 kwana ɗaya kenan sau 30 wata ɗaya kenan sau 4 kun gani a wata hudu ma ba za a samu wannan kwaya biyar din ba saboda haka yana da muhimmanci mutum ya kokari ya rijista domin a gaskiya wannan wanda za a baka din sai ka yi sama da wata hudu baka same shi ba kun ga gashi yanzu ya soma mayan wannan shine mayan din da ya soma kun gani yanzu ga saura kimanin awa sha biyu kafin ya kara ba dama a ci gaba da wannan mayan din na fata wannan bidiyo ya katar da ku na fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo. Na gode, salamu alaikum.